ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin surati hud mun tsaya akan aya ta 43 za mu tashi akan aya ta 44 hmm? eh, za mu tashi akan aya ta 45 na ah, kafin nan za mu ansa waɗannan tambayoyi da wannan ya rubuto Ah, yana tambaya akan qiyamul laili ko kuma a ce sallar shi shine yake cewa wai shin ya annabi sallallahu sallama ya yi shi ne kai tsaye bayan sallar isha'i ko kuma sai da dare yayi aka an yi bacci an farka sannan aka yi shi da wannan tambayar ba ta da ma'ana in aka ce kiyamun laili in bayan sallar isha'i tun daga nan lokacin kiyamun laili ya fara za ka iya nafin nafilfilu a duk wani lokaci ko farko ko tsakiya ko ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya yi kiyamun laili a farkon dare ya yi a tsakiya ya yi a ƙarshe kamar yadda ya zo a hadisin Aisha wanta a kiyamun ko salatu ila sahar daga baya ya kasance yana yi a a sulusin ƙarshe na dare saboda haka in a farko kai kiyamun laili ne in a tsakiya kai kiyamun laili ne in a ƙarshe ma kai sulusin ƙarshe kiyamun laili ne saboda haka ka ce annabi yana yi ne bayan isha'i ko ku sai bayan an yi bacci an farka wannan ba ta da ma'ana idan kasancewa da zarar aka yi sallar isha'i to daga wannan lokaci kuma ana iya fara kiyamun laili wanda ya ga dama ya yi kafin ya yi bacci wanda ya ga dama ya bari in ya bacci ya farka wanda ya ga dama a tsakiyar dare wanda ya ga dama a farko wanda ya ga dama a ƙarshe duk wanda kai sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowanne daga ciki duk da daga karshe ya mai da qiyamul layl din sa a ƙarshen dare sulusul akhir min al-layl wanda shine al-afdal shi yafi dacewa kai bacci sannan ka farka amma da za ka yi din kana ga in ka kwanta bacci ba za ka tashi ba to ba wani abu ba kai wai wani abu da ya saba sunna ba don haka tambayarsa ta biyu da yake cewa kuma waye ya fara sallar tarawihi kai tsaye bayan sallar isha'i wannan tambayar ma ai x zaka ka sa mata kawai ba ta da guri ne shin sunan tarawihi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama a qiyamul layl ana cewa qiyamul layl wanda yazo a cikin a cikin nusus na hadisi ce kamar layla ko kamar lailata ko qiyam ramadan man kama ramadan imanan wa ihtisaban malamai sun kira shi tarawih wannan sunan bai zo a cikin nassi ba cewa a kira shi tarawih amma sun kira shi tarawih saboda ana yin shi akan dan huta tsakanin raka'o'i tsakanin sallama da sallama saboda sukan tsawaita karatu to wannan hutun da shi yasa ake kira shi tarawih kawai saboda haka istilahi ne ba wai wani abu ne na wajibi sai ka kira shi da wannan ba ana ce mashi salatul witr duk kiyamul layl din gaba da ana ana iya kiran shi salatul witr awtara nabi sallallahu alaihi wasallama bi wahidatin wa awtara bi thalathin wa awtara bi khamsin wa awtara bi sab'in wa awtara bi tis'in wa awtara bi 11 rak'a wa bi 13 rak'a duk zaka ji ana kiran wannan sallolin da da da sunan wutiri a ce yayi wutiri da raka'a daya ya yi wutiri da raka'a uku ya yi wutiri da raka'a biyar ya yi wutiri da ainihin raka'a eh, tara da bakwai ya yi da tara ya yi da sha ɗaya ya yi da sha uku sauraka in dai har za ka yi salloli a samu ɗaya wacce ba ta da ‘yar uwa raka'a ɗaya wacce ba ta da ‘yar uwa wacce take mara to shi kenan an samu wutiri don haka kaga ɗaya wutiri ne uku wutiri ne biyar wutiri ne haka nan bakwai wutiri ne tara wutiri ne sha ɗaya wutiri sha uku wutiri haka ana ce masa ya abin nan salatul wutir in an ce salatul wutir kakka ɗauka kwaya na ɗaya da ake a kasa ita kan ɗaya ce ta cancanci wutiri sauran duk ba wutiri ne waɗannan raka'o'in gaba ɗaya da wannan ta ƙarshen da aka haɗa su ake cewa wutir in an ce wutir ana nufin abin da bai za a samu ɗaya wanda bai da ɗan uwa wanda yake mara da hausa a ce mara wannan kuma a ce cika an gane wannan shine wutiri to akan kira shi salatul wutir saboda ƙarshe za a bar guda ɗaya wacce wacce ba ta da ir'uwa don haka in ka kira shi salatu kiyamun lai ka kira shi tahajjud ka kirawo shi salatu tarawih ka kirawo shi a salatu wutir duk duk ma'ana ɗaya yake nufi ba bambanci kowanne ka kirawo duk ɗaya ne sai kuma da yake cewa addu'ar qunutul witri mutlaq ne ko muqayyad ne ni ban gane tambayar ba ban san me yake nufi da mutlaq ne ko muqayyad bane yana nufin muƙayyar ne da wasu lokuta ban da wasu lokuta ko yana nufin muƙayyar ne da wani adadin kwanaki ban da wasu kwanaki ban dai san me yake so ya kawo itilaki da taƙir a nan ba in yana ji na sai ya sake bayyana ma'anar tambayar ta nan gaba sai kuma matsayin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata ta da ikama a sallah yace don ya taba jin wani malami Sheikh Abdullah Mutlaq ya yi hujja da shi akwai hadisi da yace laisa ala nisa azanun wala iqama amma bai inganta ba hadisi ne a cikin sunan bayhaqi bai inganta ba wasu sun suna hujja da shi don haka lokacin da ne magana da kiran sallan mata da iqama su ban kawo shi ba dan da shi da babu da tsaye ne hadisin da bai inganta ba ba a hujja da shi wajen a hana wani abu na yi magana akan cewa mace za ta iya yin iqama duk da cewa ko da ma ka ɗau hadisin ya inganta ba cewa yake in tayi tayi laifi ba cewa akai laisa alaihinna laisa ala kalmar ala tana nufin wajibi ma'ana ba wajibi bane akan su amma da sun yi babu komai don haka wasu daga cikin sahabbai duk sun faɗi wannan da ba su ne sun tabi'ai cewa ba wajibi bane akan mace amma dan tayi kuma babu wani abu la ba'as dan tayi an tambayi Imam Ahmad game da kiran sallar kiran sallar mace wacce za ta iya kiran sallah sai ya yi fushi wannan tambayar da aka yi masa sai ya fushi ya ce an ha an zikirin da zan hana ambatan Allah wato da a ce za ta yi a cikin mata 'yan uwanta kiran sallah din ma da sauti wanda yake murkafin iya ya su ya su za ta jiyar babu komai babu komai akwai asar akwai asar nana na Aisha duk da cewa akwai magana akan isnadin sa cewa ana yin wata kiran kanat tu'azzin wa tuqim wata ummun nisa nisa akwai rauni a cikin sanadinsa saboda haka akwai asar na magabata wanda suke cewa mace za ta iya yi ba komai don ta yi sai dai wajibi ne dole sai ta yi ko ba wajibi ba amma ba za ka samu nasin da ya ce katta yi ba wanda yake sahihi ya ce katta yi babu shi annabi yana cewa annisa usha rijal maza mata shaqiqan maza ne wato a cikin ayyuka na shari'a shakikansu ne sai idan aka aka bambance aka ce wannan abu mace ta yi banda namiji ko abu kaza namiji ya yi banda mace to anan an samu togaciya sai ka tsaya inda aka tsayar da kai amma in babu togaciya sai ka bar abin ala umumi ba za ka ware wani abu ka ce anan mace kada ta yi kuma ba ka da wani dalilin da ya ce mata kada ta yi din an gane ko saboda haka in ma ka ji wani malami ya kafa hujja hadisin yana cikin sunan kubra na bai hakki. wanda kuma bai inganta ba ta fuskar isnadi sai kuma maganar yin sallah bayan hudowar rana abin nan zama ana zikiri bayan sallar asubahi har rana ta hudu an taɓa yin wannan tambayar na ce ba zan iya tuno hadisin ba gaskiya wannan ba wai na kore cewa akwai hadisin ko babu ba amma ba zan iya tuno shi haliyan ba shi ma kuma bai kawo shi ba cewa yau ya ji wani malami ya faɗa cewa akwai shi to amma da ya kawo mana shi da da mun ji daɗi kwarai da gaske waɗannan dai su ne tambayoyin da muka ganin za mu iya ansa a wannan lokaci za mu shiga cikin karatu mu bismillah malami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نعم الله maɗaukakin أوكي ya ce ونادى نوح ربه النبي نوح ya yi addu'a ya kirawo ubangijinsa faƙala don haka ya ce rabbi in nabni min ahali ya ubangiji lalle ɗana yana daga cikin iyalina wa inna wa'adaka haƙ kuma lalle alkawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimina kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci dan ba a manta ba a jiya mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya bamu kissar abin da ya wakana tsakanin annabi nuhu alaihi salam da ɗansa yayin da Allah madaukakin sarki ya saki ruwan tsufa na sama da ƙasa ta barke ruwa ta ko ina annabi nuhu alaihi salam ya kirawo ɗansa cewa ya zo ya hau tare da su ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin ka zo ka shiga tare da mu kada ka zamo tare da kafirai amma ɗan nasa sai ya ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma shi zai tafi ya tare a gindin ruwan dutsen da yake ganin zai kare shi zai masa katanga zai masa iyaka daga ruwa wanda suna cikin wannan tattaunawa wa hala bainahum al-mawt fa kana min al ruwa abin nan igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakiyar su nan da nan shi kuma ya kasance cikin waɗanda suke sun halaka to sai ubangiji yake gaya mana kuma daga nan ubangiji ya yi shela ya kirawo sama da ƙasa akan cewa ta rike su ruwansu ويا أرض, ويا سم... يا أرض ملئي مائك ويا سماء أقلئيه وغيب الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين شي كنا الأمر أن قماشي تابوشي Allah maɗaukakin sarki ya umarci ta tsotse ta haɗe ruwanta duka kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya umarci sama ta ruwanta yanzu ƙasa ta koma busasshiya ke ƙasashiya yadda aka santa kamar ba a taɓa yin wani abu ruwa ba na tufana a ta je kuma wannan jirgin ruwa ya je ya tsaya jikin dutse wanda shine dutsen aljudi sannan ubangiji ya umarci annabi nuhu alaihi salam da mutanensa cewa su fito daga cikin wannan jirgi to bayan komai ya lafa kura ta lafa komai ya nutsa hankali ya dawo wa kowa jikinsa muminai sun tsira kafirai sun halaka to shine ainihin annabi nuhu alaihi salam ya sake sanadin nan nasa a jiya mun ce wato dukkan bayanan da suke nun abin nan Allah yake mana a cikin alkur'ani da abin da yake wakala na tattaunawa tsakanin annabi nuhu da ɗansa muna fahimtar cewa ɗannan annabi nuhu yana fahimtar ɗannan nasa ba kafiri bane tunda Allah maɗaukacin sarki ya gaya masa cewa kafirai fa su za a halaka su wala tuqatilni fil ladina zalamu innahum mughraqun kada kai mun magana dangane da waɗanda suka yi zalunci su fa za su ka kare za a nutsar da su haka annabi nuhu alaihi salam an yi masa gargadi an yi masa gargadi cewa kada ya kawo wani magana kada ya kawo wani zance dangane da waɗanda suke kafirai wannan kawai za su nutse ne a cikin ruwa to sai kuma muka ga yana magana cewa ɗansa yana cewa ɗansa ka shigo ka shigo ka shigo kakka zama cikin kafirai fa kaga wannan magana ta nuna shi bai ɗauke shi daga cikin kafiran ba duk da wasu malamai sun ce a'a wataƙila kiransa yake zuwa ga imani tun da yanzu ga azaba ta zo shi da kansa watakila zai ga a to wannan abu ashe da gaske ne bara ya imani a yanzu ya zo ya shiga cikin jirgin ruwa wasu malaman sun faɗi haka amma dai a zahiri maganar ta da cewa kada ka zamo cikin kafirai yana nuna kamar ba bai fahimci cewa shi ba kafirin ba ne wato kamar ya dinga ya masa munafici ne a zahiri kamar yana tare da ubansa amma sai da lokacin da Allah ya so halakar da dukkan kafirai sai gashi tsamo tsamo a cikin ruwa ya kuma kiyarda ya shigo cikin jirgin ruwan nan da daman ubangiji bai yi zai zai tserar da wani daga cikin kafirai ba a wannan abin nan addu'ar da annabi nuhu yayi la tazar ala al-ardi min al-kafirin yara. naka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara shi da kansa ya ce duk wani kafiri kada a bar shi a doran kasa shi yayi wannan addu'ar kaga ba zai zo kuma ya ce a bar ɗansa ba bayan ya ce kada a bar wani kafiri mai zaman gida ba tare da an halakar da shi ba kuma ya zo yana cewa a ɗansa shi ya shigo kaga sai ya ce to akwai son kai kuma a ciki ya zaka sai wa sauran mutane addu'a sai kuma ka nemi ɗanka gashi kafiri kuma ya shiga abin nan saboda haka malamai da dama suke cewa akwai abin da yake nuna cewa ɗan nan nasa yana masa munafici to shi ke yanzu ruwa ya zo ya abin nan har ya tafi bai san inda ɗansa yake ba ubangiji ya alkawarin zai tsirar da iyalansa yana ga kuma ɗansa ai yana daga cikin iyalansa to shi ne nan kuma sai ya yunkura zai kuma addu'a da kuma roƙon ubangiji in yana nan ubangiji ya tsirar da shi in har ya je akwai wani abin da ya fake a jiki ubangiji ya to ya dawo da shi ya samu haɗuwa da ɗansa in ko baya nan to ubangiji ya yi masa rahama a ranar gobe kiyama wannan shine yunkurin da annabi nuhu alaihi salam yayi na ya ceci ɗansa ko dai a nan duniya in yana da rai ubangiji ya kubutar da shi ko kuma in ya halaka cikin halakakku ubangiji ya kubutar da shi a lahira wa nada nuhun rabbahu sai nuhu ya kira ubangijinsa faƙala wannan faɗin da ta zo malamai sun ce wannan faɗin tana nuna cewa a wannan nada din nan yana nufin aradan nida tunda inda a ce abin nan ne wannan faƙala ɗin fassara na daɗin ne abin da ya faɗa a na daɗin ne a kiran da ya yi to babu buƙatar fata zo sai dai a ce wa na da nuhun rabbahu ƙala ya zama na ƙala ɗin fassara ce ba sai an samu adafi bilfa'i ba amma idan ana nufin na da nuhun rabbahu ai arada an yadda uwa rabbahu na da bi ma'ana da'a da zama na daɗin nan fi'ili ne amma fi'ili ne mazi amma yana nufin yana nufin zai yi arada an yaf'al kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga idza qumtum ai aradtum al-qiyama ila salah shi yasa fa ta zo faghsilu wujuhakum dan haka shi yasa nan ma faqala din fadin ta zo domin Allah maka cewa ya yunkura zai yi addu'a to sai yace rabbi inna ibni min ahli ya ubangiji ɗana yana daga cikin iyalina wa inna wa'adaka alhaq kuma alkawarinka alkawari ne na gaskiya wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne wanda yafi kowa iya hukunci kaga anan duk dai bai faɗi bukatarsa ba amma ubangiji ya san da yake nufi ya yi ishara ya hannunka mai sanda tunda yace ce in nabni min ahli kuma ubangiji ya ce قلنا اهمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك تند أنت إيالان فشيما يشبه تقال أنا إيالي ناني كوم يشبه بقى sannan kuma ka alkawarin mu za ka tsayar da to ga ɗana kuma bai samu kuɓuta ba to kaga anan bai fito ya faɗi sa ƙarara ba amma kuma ya yi ishara zuwa ga wanda yana daga cikin ladabi wani lokaci wajen bijirar da bukata ka zuwa ga wanda kake da bukata a wurinsa ka yi ishara wanda da mai sauraren wanda abin ya shafa ya ji ya san da kake nufi a azkuru hajati am kad kafani haya'uka inna shi matakal haya'u ce in faɗi bukata sa ko ku a kunyar da ke tsakaninmu da kai ta isa dan na san ka mutum ne mai kunya in faɗa ko ka in faɗa to kaga kamar taraddudi yake ya faɗa ko kai ya faɗa shi daga gani ya san cewa mai bukata ne daga jin wannan kalmomi ko bai ce mai bukata bane ya san mai bukata ne in ba mai bukata bane me yana cewa azkuru hajati saboda haka da yace faqala inna ibni min ahli dana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma alkawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kai ne ka fi masu hukunci iya hukunci ana hukuncin ka shi yafi dacewa da daidai sama da kowa hukuncin ka baya kuskurewa kuma hukuncin ka na adalci ne to shi ne sai ya ce Ƙwana ya nufin ya gulan sabir arni inna hu sai Allah ce da shi ya nuhu ya kai annabi nuhu innahu laysa min ahlika shi wannan baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih shi mai aiki ne aikin da ba na kwarai ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka roke ni abinda baka da ilimi akan sa inni a'izuka lalle ni ina maka wa'azi an takuna min al-jahili ka kasance daga cikin jahilai to kaga anan Allah madaukakin sarki sai ba shi ansa cewa wannan baya daga cikin iyalansa innahu laysa min ahlika bai ce innahu laysa ibnaka ba ya ce shi ba danka bane hmm? annabi nuhu cewa yi inna ibni min ahli dana yana daga cikin iyalina Allah da ya tashi bai ce shi ba danka bane sai ce baya cikin iyalinka an ga an ga ansar ko saboda haka waɗanda suke cewa ai ba ɗansa ba ne wai ɗan ruko ne akwai wanda suka ce ɗan ruko ne wai ya za a yi ɗansa ya zama kafiri saboda haka ɗan ruko ne ba ɗansa ba ne yana dai ce masa ɗansa ne don shi ya rine shi ya tarbiyance shi har ya girma wasu ma da suka tashi munana magana waɗanda ba su iya magana ba sai suka ce ɗan zina ne wai matar annabi nuhu ce take lalata har ta haife shi shi kuma yana da san ɗansa ne saboda wai Allah ya ce fakhana huma da ubangiji ya faɗa zaraba Allahu masalan kafa rumra imra'atan nuhin wa imra'atan lut kana ta tahta abdaina min ibadina salihin fakhana huma wai fakhana huma ɗin dan sun yi musu ha'inci ta wajen zina suna karuwanci ba su sani don haka har ta haife shi shi kuma wai duk ya girma yana da ɗansa to da wannan abu ya faru Allah ya ce ba ɗanka ba ne wannan magana ta yi muni har gara ta farko ma ka ce ɗan riko ne duk da sauƙi amma ka ce ɗan zina ne wannan wasu daga cikin shi'a sun faɗi wannan magana suka ce ai ɗansa ɗan zina ne kuma matarsa bagiyya ce wato karuwa ce bai sani ba ta huma ɗinnan sai suka fassara shi da ma'anar zina ba wai khiyana a cikin addini ba a'a khiyana ta zina wanda kuma alkur'ani yana karyata wannan tun farkon abin nan tun farkon kissar annabi nuhu ɗansa yake kiransa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafir qala nuhu rabbi innabni min ahli haka ya kira shi ɗansa babu kuma inda alƙur'ani ya ce ba ɗanka ba ne to akwai baya cikin ahalinka baya cikin iyalinka amma ba a ce ba ɗanka ba ne sannan a jefi mutum a jefi mutum da cewa matarsa karuwa ce wannan shi ne mafi girman zagin da za ta wa mutum mutum ka dubu matarsa ka ce ka ce ai wannan mijin karuwa ne ai karuwa yake aure ka gama zaginsa domin arrami bil fahisha min a'zami ma yusamu bihi al-mar shi yasa zamu ga arrami bil fahisha ka ce ma wani mazinaci ko dan zina ko wani abu irin wannan musulunci ya shar'anta haddi akai dole sa'ir al-ma'asi sauran laifuffuka ba a shar'anta haddi akai ba an shar'anta haddi akan ƙarya an shar'anta haddi akan giba duk ba a shar'anta haddi akan wannan ba amma aka shar'anta haddi akan ka jefi mutum da alfasha saboda wannan ya fi cutar da mutum sama da komai yanzu don ka ce wa mutum ka ce mutum kafiri ne misali ya tabbatar da cewa ba haka ba ne abin ne mai sauki a gan shi yana aikata aikin musulmi kafin shi kenan ya wanke duk kansa daga wannan abu amma an ka jefe shi da zina ko ka dan zina ne ko ka matarsa tana zina ba zai iya sun abin da zai wanke kansa ba Tun da wannan wani laifi ne da ake yin shi daman a ɓoye saboda haka ubangiji ma ya shar'anta wato haddi akan wannan cewa duk wanda ya jefi wani ga haddin da za a yi masa na ƙazafi sannan kuma a jefi mutum a ce wane yana zina wane ɗan zina akwai akwai isha'atul fahisha akwai isha'atul fahisha wanda ubangiji ya hana wannan ya hana waɗanda suke son su yada alfasha a cikin a cikin mutanen da suke mumine cewa suna da azaba mai rira na gobe kiyama to kaga a zo a ce ai matar annabin Allah zina take yi ba ba shakka babban babban abu ne amma a gurin ahli sunna abinda suke cewa ma zanat imra'atu nabiyyin qat ma bagat imra'atu nabiyyin qat babu wata matar wani annabi da ta taba karuwanci wannan ita ce aqida ahlus sunna haka abdullahi dan abbas ya faɗa da sauran magabata haka suka faɗa ma zanat ma bazat imra'atu nabiyyin qab ko ma zanat imra'atu nabiyyin qab babu wani annabi da matarsa ta taɓa yin karuwanci kuma ubangiji da yace innahu laysa min ahli. abinda malamai suka ce kamar irin su abdullahi dan abbas wanda shine turjumanin qur'an wanda annabi yayi masa addu'a Allah ya sanar da shi alqur'ani ce laisa min ahlik laisa min ahlik alladhina wa'adtu bi injaihi wanda nayi alkawarin zan kubutar da su zan tsirar da su baya ciki baya daga cikin iyalanka da zan tsirar tunda daman ya ce illa man sabaqa alaihi alqawlu kaga kenan wanda maganar ubangiji ta riga ta gaskata a kansa cewa shi kafiri ne zai halaka ko yana cikin iyalanka sai ya halaka don haka shi wannan baya daga cikin iyalanka da nayi alkawarin zan tsirar da su wannan shine ma'anar innahu laysa min ahlik kuma ubangiji ai ya ya ainihin yanke alaka da zumunci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ubangiji ya yanke ya yanke zumunci la yattakhidhu al-mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin babu zumunci kuma tsakanin kafiri da wanda ba mu'mini ba wannan washija ba za ta yi amfani ba wannan zumuncin ba za ta ba zai yi amfani ba zumuncin da yake amfani tsakanin mutum da mutum shine zumuncin da imani ne ya haɗa su ƙida ce ta haɗa su Allah ne ya haɗa su amma dukkan wani abin da zai haɗa su ba Allah ba to wannan zumunci ne na jahiliya a ce kai za ka riƙi wani ba don wani abu ba kawai saboda zumuncin gari zumuncin ƙasa zumuncin yare zumuncin launi zumuncin nasaba da dangantaka amma ka manta da zumuncin da yake tsakanin kan dan uwanka wanda Allah ne madaukakin sarki ya kulla shi ka saki musulunci ka rike jahiliya kenan saboda haka ubangiji yake nuna wa annabi nuhu alaihi salam cewa wannan baya daga cikin iyalanka baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih ay innahu zu amalin ghairu salih an sifanta shi da amalun ghairu salih dan mubalaga a wajen nuna bacin abin da yake kai na aqida kai ka ce shi ne ma aikin mara kyau aka ce shi aiki ne mara kyau ma'ana aikinsa baya da kyau sai yasa har aka ba shi sifar ba ta zama ya zama shi ne masdar ɗin magaba gaba amalun salih akwai kira da ta ce innahu amila ghairu salihin kaga wannan ta ƙara fassara maka ma'anar innahu amila Gaira salih wato ya yi aikin da ba mai kyau ba wato ya yi aikin kafirci saboda haka ya fita daga cikin iyalanka yana daga cikin jahilcin da rafilawa suke fadawa a ciki sukan girmama nasabar annabawa sukan girmama iyayensu da 'ya'yansu amma kuma za su iya zagin matansu yana daga cikin abin da shi'ar rafilawa suke fadawa cikinsa suka fada cikinsa su girmama iyaye da ƴaƴa amma kuma za su iya zagin matan annabawa kaga anan maganar da suka faɗa a game da matar annabi nuhu ko matar annabi nuhu zagi ne matar annabi nuhu ba ba ba ba ha'incin ta shine tana gaya masu in yayi baki tana zuwa ta gaya musu su kuma mutanen annabi nuhu ai ba a zarrabe su da zabin mata ba da bin za a zarrabe su balle a ce har a ce matar ta karuwa a ta'tuna zukurana min al'alamin da wannan aka jarrabe su bin maza kawai haka matar annabi lutu ita ma ha'incinta shi ne tana nuna wa mutanen annabi lutu cewa ya yi baki abdullahi ɗan abbas ce ita kuma ha'incin matar annabi lutu tana bin su tana cewa ku kyale shi mahaukaci ne mijina ne na san shi mahaukaci ne haka abdullahi ɗan abbas yace abin ta take faɗa kenan da aka tambaye shi menene ha'incin nata yace kanat taqulu li zawjiha innahu majnun waccan kuma kanat tadullu tadullu qaumahu ala al abyad idan baƙi sun zo tana zuwa ta gaya wa mutanen wannan shine ha'incin da ubangiji yake nufi fa na kawo saboda haka suna girmama 'ya'ya da ainihin iyaye amma kuma za su soki mata shi yasa suka soki Aisha da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam banda sayyidan tuna khadija babu wacce suke girmamawa ita ma saboda ita ce wata haifa fatima ba wanda suke ganin mutunci aisha suna jifanta daga cikinsu akwai waɗanda suke jifanta da if wanda ubangiji ya ainihin wanke ta innal ladina ja'uki bil ifti haka ubangiji ya kira abin al if usbatu minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum haka ubangiji ya kira abin al if kaga wani zo je fi sai da tuna Aisha da abinda ubangiji ya wanke ta da shi ai babu munin da ya kan wannan ka ce annabin Allah yana auren wacce take karuwa to maganar in banda an riga an faɗe ta kuma bayani ya zo kanta ba abin ka faɗa bane ma dan ba ta da dadin faɗa saboda haka sai kaga wajen su girmama iyaye ko da mutum bai musulunta ba cikin iyayen annabi sai kaga sun ce da shi musulmi ne ka duba baba annabi ibrahim azar sai suka ce ba baban shi bane wanda kuma duk alqur'ani tun daga bakara hannu shi ba inda aka ce ba baban shi bane don a sunan baban shi yake fitowa wa isa qala ibrahim li abihi azar atattakhidhu aslaman alaha inni araka wa kawo qaumaka fi dhalalin mubin qala ibrahim li abihi lokacin da ibrahim ya gaya wa babansa واذكر في الكتاب مري... واذكر في صديقا نبيا قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت نوكي بيو يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كدوبا sau hudu ubangiji yana ta jira ya abati ya abati ba inda ya amme ta zo wai baffan sani amma ba shi ya haife shi ba kaga wannan duk kokarin wai a wanke nasabar annabi ne kawai aka za a iya cewa a ubansa bai yi kafirci ba wanda kuma alkur'ani ce masa ya abati ya abati ya abati ya babana ya babana ka ɗauke wannan daga zahirinsa zuwa ga wani tawili yana buƙatar dalili domin al'aslu shine hamlul hamlul lafzi ala haqiqati ko da waɗanda suke cewa akwai majazi abinda suke cewa al'aslu shine hamlul lafzi ala haqiqati shi majazi layu yuqaru ilayhi illa bi qarina yani la yurja'u ilayhi la yusrafu ilayhi al-lafz illa bi qarina sai kana da wani dalilin da zai sa ka ce wannan ma'anar ba ta kusan ake nufi ba ta nesan ake nufi sai ka kawo wani dalili da zai goya maka baya amma ka ɗauke ma'ana daga ma'anarta ta kusa ka kai ta ma'anarta ta nesa ba tare da wani dalili ba wannan ba sa samun karɓuwa a gurin malamai babu malaman da suke karɓar wannan saboda ka annabi ibrahim ubansa aka ce haka nan ya zo a cikin hadisin bukhari lokacin da za a zo da babansa haka ya zo a cikin hadisin bukhari annabi bai ce ba wannan da ake ce masa babansa amma ba babansa ba annabi duk bayanan da ya game da annabi ibrahim a babansa yake ce mana to waye kuma zai zo canza maganar kuma a saurare shi babu shi haka suke cewa abu talib shi ma wai musulmi ya mutu saboda mahaifin sayi na alili kuma baffan manzo Allah sai ai a musulmi ya mutu har ma wasu daga cikinsu suke ɗaukan suka ce wai sunan abu talib imrana kun san dalilin da ya suka ce sunan shi imrana saboda suratu ali imran inna allaha safa adam wa nuhan wa ibrahim wa ala imran ala alalami wa ala imran din su ne su sayyidina ali da sauransu imran din shine abu talib to kaga wannan duk bai dace ba to zaka samu suna girmama nasaba ta fuskar iyaye da ƴaƴa amma kuma ta fuskar matan annabawa kuma sai su dinga sukar za ka su soki matar annabi nuhu matar annabi nuhu matar annabi sallallahu ta'ala ko ba sallallahu sannan kuma kasancewar mutum ɗansa ko babansa ba musulmi ba kafiri wannan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba Allah ya kuri bil hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy yana fitar da mai daga matacce yana fitar da raye daga matacce kuma sahabbai da dama waɗanda iyayen suka mutu a kafirci wanda ya cutar da sahabbai sahabin da yanzu Umar Umar al-Khattab ubansa al-Khattab a cikin kafirci ya mutu ya cutar da sayyidina umar bai cutar da shi ba irin su khalid ibn al-walid mahaifinsa al-walid ibn mughira a cikin kafirci ya mutu wannan ya cutar da shi bai cutar da shi ba haka nan duk sahabbai manya-manya waɗanda uban annabi ya yi ba wasu bishara da aljanna daga cikin su duk iyayen su mutu cikin kafirci wanda ya cutar da matsayin su sai cutar da matsayin su ba amma kuma ka ce wa mutum matarsa karuwa ce shi mijin karuwa ne kaga wannan zai cutar da shi ashe cewa dan annabi nuhu kafiri ne bai musulunta ba ba mumini bane ya fi sauki ba zai cutar da annabi nuhu ba sama da kace matarsa karuwa ce ta haife dan da ba nashi da yake zaton sa ne wannan sai ya fi cutar da annabin Allah sama da kace sa ya mutu ba musulmi dan wannan ubangiji yana yin abin da ya ga dama domin da a ce kowane mumini ba zai haifi kowa ba sai mumini da a duniya ba kafiri ko لو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا لكان بنو آدم كلهم مؤمنين هذا ما دكم بدك آدم ونجمك ما كلكم لآدم saboda sauraka da duk waɗanda annabi adam ya haifa duk sai su zama muminai a haka kaga shi kenan babu magana kafiri kuma amma kuma sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana watlu alaihim naba abnai adama bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين هذا أقل شيء كثير هذا وانا مؤمني دا وانا فاجري تنسيري har ma yana kisan kai shi ya fara sunanta kisan kai a duniya da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wata rai da za kashe babu wata rai da za a kashe har zuwa tashin alkiyama face ɗan adam na farko ɗan annabi adamu na farko yana da wani kaso na laifi a cikin wannan kisan da za a yi saboda shi ne farkon wanda ya sunanta kisa hadisi na sahi yana cikin bukari ma min nafsin tuqtalu zulman ila yawm al-qiyamah illa kana li ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sallal al haka manzo Allah yake annabi adam annabi ne ya haifi wannan don Allah cewa dan annabi adam dan sa ne amma kuma ga shi abin da yake ɗauka na laifi har alkiyama ta tashi ka ruba mutanen da ake kisa duba kashe-kashen da aka yi a da wanda ake yi yanzu dubunnai miliyoyin mutane da suka tafi kisa na zalunci ce duk kashe-kashen da amerikawa suke yi a duniya ana farmuta masa kamasho a ciki wanda ya cutar da adam bai cutar da shi ba saboda haka wannan amma da an ce a ce matar mutum a dinga nuna shi ana ta ai wancan matar shi kaza ce wannan dole zai cutu zai cutu kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka jefi sai da sana Aisha ka duba sai da ila'i da matarsa gaba daya ya kaurace musu tsawon wata guda yana neman shawara ma yanzu ya zai da matar nan ya zauna da su ko ma ya saboda abin ya dame shi har ta kai lokacin da ya gane cewa munafukai su suke yaɗa abin nan din ya tashi ya ce wane ne zai ya san min daga mutumin nan da ya cutar da ni ya cutar da iyalina ya yi magana a kan iyalina da ni ban san komai tattare da su ba sai alkhairi kuma ya yi mummunar magana a kan ainihin mutumin da ni ban san komai tattare da shi ba sai alkhairi kaga annabi ya ce ya cutar da ni saboda ka zargi iyalin wani cutar da shi ne amma dan a ce dan wanda ya lalace wannan ba zai cuce shi ba ba abinda zai cuce shi saboda haka ubangiji anan cewa yayi innahu laysa min ahlika ba innahu laysa laka ba ya kore kasancewar baya daga cikin iyalinka domin imani shi yake kullawa idan har aka samu bambanci na aqida wannan musulmi wannan ba musulmi ba to shikenan ka duba Abu Lahab Abu Lahab ba babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba yana daga cikin ali Muhammad ta fuskar nasaba yana daga cikin danginsa amma idan muka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Abu Lahab ya shiga bai shiga ba baya ciki innahu laysa min ali Muhammad dan ce Abu Lahab min ali Muhammad kace innahu laysa min ali Muhammad ba daidai kai ba daidai kai haka nan annabi nuhu alaihi salam a ce da ɗansa da ya haifa amma kuma bai bi aqida sa ba innahu laysa min ahlika dai akai saboda haka magana tana nan a yadda take ba ta buƙatar wani dogon tawili innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abinda baka da ilimi a kansa kai baka san abinda dan nan naka yake ciki ba kada ka tsara roƙo na abinda baka da ilimi a kansa yace inni a'idhuka an takuna min al-jahilin ina yi maka wa'azi ina gargadinka ka zamo daga cikin jahilai kada ka zama daga cikin jahilai ibn al-arabi yake cewa wannan yabo ba ne aka yi wa annabi nuhu alaihi salam cewa shi baya ciki don haka kai yayi abin da zai shiga cikin su an gane ko shi ba jahili bane don haka kai yayi abin da zai shiga cikin jahilan kaga kenan shi yana cikin malamai da suka san Allah qala rabbi

an as'alaka ma laysa li ma bihi ilm in roke ka abinda ba ni da ilimi a game da shi wa illa taghfir li har idan baka gafarta min ba wa tarhamni akum min al-khasirin ka ji kaina to zan zamo daga cikin waɗanda suke hasararru annabi nuhu alaihi salam nan da nan da ubangiji ya ja kunnensa nan da nan sai ya rusuna wa ubangiji ya ubangiji ka yi min shamaki ka tsare ni kada in kuma komawa in roƙe ka abin da bani da ilimi game da shi abin da ba ni da masaniya game da shi shi ya sa wasu malamai suka ce kaga wannan ayat tana nuna ba daidai ba ne ka yi addu'a a kan abin da baka san hukuncin shari'a a kansa ba abin da baka sanya shari'a take so ba me tana son abin ba ta son shi yin addu'a a nan kan wani abu ya dace ko bai dace ba daidai ba in kai haka ka yi abin da ba ka da ilimi a kansa haka annabi nuhu alaihi salam da ya yi wannan addu'a bisa tsammanin ɗansa mutumin kwarai ne ubangiji ya ce a baka da masaniya kan wannan tun da kaga har ya halaka to baya daga cikin mutanen kwarai kuma daman waɗanda duk suke azzalumai sai na halaka su wala tuqatilni fil ladzina zalamu innahum mughraqun saboda haka sai ya koma yana yana roƙon Allah ya tsare shi kada ya kuma roƙon ubangiji abinda ba shi da ilimi a kansa yace wa illa tasfirli wa tarhamni akun min al-khasirin in har baka kai mun gafara ba kuma ka ji kaina ya gabatar da gafara sannan ya kawo jin kai daga baya domin har kullum sai an yi tahliya ne ake tahliya gafara kankare maka laifuffuka sannan kuma a yi maka rahama shi yasa har kullum sai an gabatar da kawar da abin da ba daidai ba kafin a zo a ce ga daidai din amma mutum yana bid'a ka ce ka hada masa bid'a da sunna kamar yadda 'yan tablik suke cewa wa ka zo wurin mutane suna aikin alfasha da munkari kakka hana kai umarce su da al-ma'ruf in ka umarce su da al-ma'ruf wai zai danne al-munkar din to <laughs> kaga wannan shi yasa in suka zo ana rawa ma za su iya shiga gurin yi rawar da su wai wannan hikima ce ta da'awa su a ka'ida yan tabligh babu annahyu anil munkar sai dai al'amru bil ma'ruf wanda kuma wanda ya saba wa shari'a shari'a duk inda ta zo waɗannan abubuwan biyu haɗa su take yi da bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa amuru bil urf wa nha 'anil munkar haka ubangiji yake haɗa abubuwa guda biyu amma a ce a dau daya banda daya wai in an dau daya ai zai kora daya ai kishiyoyi ne ubangiji ya san kishiyoyi ne amma ya haɗa su yace ka hana sannan ka yi umarni ka ce a bari sannan kuma ka ce a yi saboda haka manhajin yan tabligh ba ya da kyau shi yasa su ko da jahilci ma za ka iya yin da'awa ba wai sai ka ilimi ba tunda an ce ballighu anni walau aya suka ce to ko aya ɗaya ai ba musulmin da bai san aya ba dan haka kowa mai wa'azi ne sai yasa za ka kowa cikin su kai yanzu suka ci karo da kai sai su kwashe ka ku je ku yi ta wa'azi <laughs> saboda kaga za a yi ta bankaura a yi ta ragamza Allah ya sauke to shi yasa ya ce wa illa tagfirli ya gabatar da gafara sannan ya ce wa tarhamni ce in baka yi haka ba zan zamo daga cikin azzalimai haka za ka ga annabi annabi adam alaihi salam qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna sai da sabatar da gafara sannan kuma maganar rahama ta zo Allah ya ce قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمصهم منا to bayan jirgin ruwa ya gama tsayawa a jikin dutse ubangiji sai ya ce kila sai aka ce a nan ma an zo da sigar kila saboda siyakin issa ɗin yadda aka koro labarin ya tafi akan siga guda ɗaya akan salo guda ɗaya tun sanda wakila ya arzu bila ima ake ta kawo shi da sigar majhul to haka ubangiji ya ci gaba da kawowa kila ya nuhu sai aka ce ya annabi nuhu eh bi salamin minna kaga kila din wannan eh, bi salamin minna za ta fassara maka ubangiji shine mai magana yace ya nuhu ihbit ka sauko ka sauko daga jirgin ruwa da kai da waɗanda suke ciki ko ka sauko daga dutsen da kake kai zuwa ƙasa tunda yanzu komai ya dawo normal komai ya daidaita ihbit bi salamin minna ka sauko da aminci daga gare mu wato ka sauko cikin aminci da can ya roki ubangiji wani abu ubangiji ya nuna masa ba daidai yayi ba to dan a ƙara kwantar masa da hankali sai ubangiji ya ce to sauko da aminci kaga wannan yana nuna cewa komai ya wuce kenan waccan magana duk da aka yi ta wuce yanzu wannan abin da aka ce yi ba haka ya kamata ka yi ba ka ɗauka kamar babu shi kalmar salam a nan za ka ƙara kwantarwa da annabi nuhu alaihi salam za ka ƙara kwantar masa da hankali eh bi salamin minna ka sauko da aminci daga gare mu wa barakatin da albarkatai ka sauko da kai da waɗanda suke cikin jirgi ubangiji zai haɗa muku aminci zaman lafiya ba tare da tashi ba kuma a duniya sannan kuma za ku haɗu da albarkatai masu yawa alaika wa ala umamin mimman ma'a gare ka da kuma al'ummomi waɗanda suke tare da kai wasu malamai suka ce a umamin mimman ma'aka ana nufin waɗanda suke cikin jirgin ruwan ubangiji ya kira wasu umam saboda kusan daga wajen daga gare su ne sauran al'ummomi duk suka suka abin nan suka haifu bayan da Allah ya halaka duniya kuma Allah ya dawo da mutanen annabi Nuhu abin nan zuriyar annabi Nuhu kuma daga nan ne sauran al'ummomi suka ƙara suka ƙara kafuwa shi yasa aka kira wasu wa umamun min mamma suka ce a saboda ai a ciki din akwai mutum akwai dabba dabbobin ma ga sunan kala kala wanda su ma ai da al'ummomi ne وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم الأمومين سورة أن شيء وأمم ممن معك أنا da kai da mutanen da ke ciki da tsuntsaye da abin da kwari da duk abin da yake cikin jirgin ruwan nan duk al'ummomi ne duk ku sauko ubangiji ya muku aminci ya muku mu albarka wa umamun mimman ma'ak wa ala umamin mimman ma'ak wasu ka ce a umamun mimman ma'ak ana nufin wan zurriyar da waɗannan za su haifa shi yasa aka ce min man daga al'ummomi waɗanda za su zo daga waɗanda suke tare da kai ma'ana 'ya'yansu da za su haifa wa umamun sanumatti'uhum wasu kuma al'ummomi saboda wa umamun anan yi masa rufu'a khabar ne mafi li mubtada'in a yi wa min hum umamun sun sanumatti'uhum masu yamassuhum minna 'adhabun alim daga cikinsu kuma wato cikin wannan zurriyar da za a hayayyafa daga baya kuma akwai wasu al'ummomi da za su taso su yi kafirci ubangiji ya jiyar da su daɗin duniya kaɗan sun maye masu na azabin alim sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga wajenmu to annabi allah yana gaya wa annabi annabi nuhu alaihi salam cewa ya sauko shi da waɗanda suke tare da shi daga nan kuma su ƙara raya duniya a ƙara samun ainihin wasu al'ummomi su kafu a duniya a samu harsuna daban-daban wannan shi zai nuna maka cewa harshe din nan ilahi ne na dan adam wato mutane suke zauna suke suke samar da harshe a tsakaninsu ba wai daga sama ubangiji yake jeho musu harshen ba kun san da can akwai sanda malamai suka yi ta ta ainihin musanyar ra'ayi a tsakaninsu wai alluga din nan istilahiyya ta tawfiqiyya ce ko tawqifiyya ce ubangiji ne ya karantar dan adam harshe ko kuwa a dan adam shi ya samarwa da kansa harshe wanda kuma duk abu ne da idan malamai suka koshi aka rasa kuma mai za a tattauna kowa ya gane komai an gane komai sai a shiga tattauna abin da ba ba da wani amfani to kaga waɗannan wanda suka yi saura wanda Allah ya ce waje Allah humul baqin zurriyar da suka yi saura din nan su kadai su suka haifar da sauran kuma al'ummomi daban-daban wanda kuma suke da yare daban-daban suke da abin da akwai hadisi da ya zo a cikin musnad da Imam Ahmad hadisin Samurah ibn Dundub cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin yace annabi ya ce sam shine abul arab sannan kuma ham shine abul abul abul habash sannan kuma yafi shine abul abul turk wannan hadisi bai inganta ba ta fuskar sanadi akwai rauni tare da shi don haka Allah sarki ya ce zurriyar annabi annabi ita ce ta yi saura kuma malaman ta su kwalkwale kwalkwale suna mayar da jinsin samiya zuwa ga sam kan annabi nuhu sannan jinsin mutanen habasha da bakar fata zuwa ga ham sannan jinsin romawa turawa kenan da sauransu su kuma ana mayar da su zuwa ga ya fito shi ma dan annabi annabi nuhu ne wannan bisa kwakwale-kwakwale da binciken tarihi wannan shine kashe-kashen da da ake yi saboda haka za ka ga duk jinsin larabawa yana koma jinsi ne na samiya jinsi ne na samiya to kaga anan ubangiji ya ba mu labarin annabi nuhu alaihi salam kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan labari shi bai san shi ba mutanensa ba su san shi ba gaibi ne wanda shine ayar da take gaba ubangiji yake gaya masa yake tilka tilka ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وشين الله تلك من أنباء الغيب وأن تلك وأن اسم وأن ضمير الإشارة أو اسم الإشارة ينقوم عليه عن القصة tilka ay tilka alqissa waccan qissa min anba'il ghaibi yana daga cikin labarurruka na gaibi nuhiha ilayka da muke maka wahayi muke maka wahayin su ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka kai da mutananka duka ba ku san wannan ba kai da mutananka duka ba ku san wannan ba min qablu ha min qabli hada gabanin zuwan alqur'ani wato gabanin alqur'ani ya sanar da kai kai da mutananka ba su sani ba akwai waɗanda watakila cikin ahlul kitabi sun karanta sun gani a cikin littattafai amma abinda suka gani abin nan da suka gani sun gan shi ne a dunkule a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya karantar a alƙur'ani na kisar annabi nuhu alaihi salam akwai abin da babu shi a cikin ainihin wancan waɗancan littattafai akwai abin da babu shi kamar abin da ya shafi kisar tsakaninsa da ɗansa da kuma musanyen magana da suka yi da magana da ubangiji ya gaya masa da karshe yayin da ya roki ubangiji ya tsayar da ɗansa duk wannan bai zo cikin littattafan waɗanda suka gabace mu ba a taura ko injila wanda ake karantawa saboda haka kaga ko da a ce akwai wasu wanda suka sani cikin wanda suka karanta kissar annabi nuhu a cikin littattafan ahli kitabi ba su samu dukkan abin bayyananne da da tafasilinsa ba bayani daki daki kamar yadda. ya zo a cikin alkur'ani shi yasa ubangiji ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da mutanenka duk ba ku san wannan ba gabanin zuwan alkur'ani Allah yace fasbir kai hakuri innal aqibata lil muttaqin lalle karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah anan kaga ubangiji ya hada abubuwa guda uku akwai akwai tasliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai imtinani akwai kuma ainihin al-mau'iza akwai kuma at-tasliya a cikin aya guda ubangiji ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummarsa an goranta musu cewa an sanar da su wannan wata baiwa ce ubangiji ya musu ya sanar da su abin da ba sani ba wannan imtinani ne ubangiji yake musu sannan kuma aka yi musu wa'azi aka ce fasbir kai hakuri kissar ka za ta yi kama da kissar annabi nuhu kai ma kana kiran mutanenka sun sun taurare sun jajirce sun tsaya sun ibinka to a mutanen annabi nuhu su ma haka suka yi masa kuma da ƙarshe ai kaga yayi nasara ubangiji ya tsirar da shi da mutanansa waɗancan kuma an halaka su shi yasa annabi Allah ya kwantar masa da hankalinsa yace innal aqibata lil muttaqin lalle karshen eh, eh, al'amari yana ga ainihin masu tsoron ubangiji kaga anan ubangiji yayi ta'aliki da wannan aya bisa ga kissar annabi nuhu alaihi salam dan ya nuna a cikin kissar annabi nuhu akwai abin za a karanta na wa'azi mai wa'azi zai karanci abinda zai karanta na na ibar da fawaid daga cikin kissar annabi nuhu alaihi salam sannan akwai wasu abubuwa da suke da alaka da wannan kissa wanda a ƙarshe za mu faɗe su abu na farko kissar annabi nuhu tana nuna mana cewa asali asalin dan adam yana bisa kan aqida ne mai ta kwarai wato aqida ta ita ce farko ita ce asali gurbatacciyar aqida daga baya ta zo ta samu dan adam ba kamar yadda wasu masu bincike marubuta suke so su ce farko dan adam yana kan jahiliya ne da wasaniya da gumaguzanci daga baya a hankali a hankali a hankali har ya gane Allah daya a'a Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam kuma ya ba shi shiriya fa in ba ya tayanna kun minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ubangiji ya ba wa annabi Adam shiriya don haka ƴaƴansa ma ya koyar da su musulunci shi yasa Abdullahi dan dan dan Abbas yace tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu asharatu qurun wato karni goma ne kuma dukkaninsu alal islam dukkanin su kan musulunci suke kaga annabi nuhu ya zo ya samu ne bayan aqida ta gurbace ya dawo da mutane kan hanya haka nan duk annabawan da suka zo suna zuwa su yi gyara ne bayan mutane sun karkace hanya su ta asali don haka hanya ta asali ita ce aqida mai ta kwarai daga baya gurbatacciyar aqida take zuwa sannan akwai kissar da masu wasu wasu littattafan tafsiri suke kawowa a wannan bigire littattafan da suke tara abubuwan da ba su da asali ba su da tushe ana kawo kisar wai wani dogon mutum iwaja ibn ono iwaj ibn ono wai shi iwaja tun muna ƙanana haka muke ji in mun je tafsiri har muna son mu ji labarin iwaja saboda an ce shi da tsufa da ya zo bai wuce idan sawun sa dan kalele ne an ce zira'insa dubu uku ne da ɗari uku da talatin da uku da sulusi haka kissar ta ce uku uku uku uku haka aka yi ta jera saboda haka shi da ruwan tsufa ne ya zo duk bai wuce idan sawunsa ba in ya shiga ya tsuguna a ciki gaba ɗaya bai wuce ya zo masa ya ba ya wuce nan don haka sai ya sa hannu ya lalubo ya ɗauko kifi ana faɗo fanan duk ana mutuwa shi sai ya kamo kifi wai sai ya gasa shi da zafin rana sai ya ce ba matar shi ya ɗora matashi shi a kafaɗa saboda aka wai shi waje shi bai shiga jirgin ba wai da annabi nuhu ya ce zo ya shiga sai ya ce a cikin a cikin wannan dan kaskon naka zan shiga wannan dan kwanan naka zan shiga to kaga duk anan akwai ma akwai ma abin da zai zama suka ga annabawa da za a yi annabi a ce akwai wannan zan kalelan mutum shi kuma dan jirgin sai ya ce zo ka shiga ta ba zai yiwu ba hawa ka wannan kisar ba gaskiya ba ce kisa ce ta ƙarya ba ta da asali ba ta da tushe za su same ta a wasu littafin tafsirai za su zasu sun kawo ta kuma har ana karanta wa mutane cewa shi iwaja shi iwaja ruwa bai ci shi ba bayan gashi Allah ce waje Allah zurriyatahu humul baqin su kadai suka yi saura haka Allah ya ce ba wani iwaja sai suka ce wa shi baya cikin baya cikin zuriyar tashi to ya aka yi saura kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha khalaqa adam ala suratihi tuluhu 60 zira'a fama zala al-khalq yanqusu ila al-an annabi yace Allah ya halitta annabi adam bisa kamanninsa tsawonsa zira'i 60 amma shi waje an ce in dan annabi adam ne ya za a yi kuma ya zama tsawonsa zira'i 3000 an ce tsawon annabi adam zira'i 60 shi kuma wani a ce 3333 da 33 da ɗaya bisa uku saboda haka kaga wannan hadisi ya nuna abin ƙarya ne saboda kissa ce wacce take ba ta da inganci sannan akwai hadisi shi ma da ya zo cikin littattafai wanda suke sun kawo hadisai ruba-ruba wani hadisi da yake cewa a rajab ne aka ɗauki annabi nuhu alaihi salam cikin jirgin ruwa kuma ya yi azumi a wannan watan ya kuma umarci waɗanda duk suke tare da shi a cikin jirgin ruwan cewa su yi azumi kuma wannan jirgin ruwan ya yi tafiya da su tsawon wata shida ƙarshe a cikin ashura ƙarshen ashura jirgin ya tsaya sannan kuma annabi nuhu alaihi salam ya azumci wannan lokaci shi da dabbobin ma da suke tare da shi duk su ma suka yi azumi ta wannan hadisi ne maudu'i hadisi ne bara gurbi mara kyau za ka ji masu faɗaɗɗen rajab suna kawo shi sai annabi nuhu a cikin a cikin rajab aka dora shi a cikin jirgiwa kuma a cikin rajab aka tsayar da shi don haka shi ma annabi nuhu yayi azumi a rajab domin an tsayar da shi don haka shi ma ana yin azumi a rajab wannan dai yana daga cikin abin da ake faɗa na falalar wannan azumi da ake shi azumin tsofaffi haka wannan duk bai inganta ba wannan ita ce kisar annabi nuhu alaihi salam da ubangiji ya bamu sai kuma ya biyo bayan ta da kisar annabi hud wanda zamu karanta ta insha Allah daga gobe sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in